kwamiti din yanzu haka ya kashe kamar naira biliyan biyar domin tafiyar da ayyuka daban-daban a wuraren da wannan bala'i na ruwa ya shafa kamar gina matsugunai ba da rijiyoyin burtsatse da ba da kayayyakin abinci da kayayyakin kiwon lafiya kwamiti din a ƙarƙashin mai girma alhaji aliko dangote ya zauna ya yi tunanin duk da ba aikin da aka kafa shi ba kenan amma ya lura cewa akwai kuma wasu bayan Allah waɗanda wancan bala'i ne daga Allah wannan kuma bala'o'i ne daga mutane aka ga ya kamata su ma a taimaka masu don haka wannan kwamiti ya fitar da kuɗi naira miliyan 750 ya sai kayayyaki iri-iri na abinci da makamantansu domin rarraba mu al'ummomi a jihohi goma na ƙasar nan waɗanda wannan bala'o'i suka shafa muna roƙo allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitinu muna roƙon allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kuma in lokutan mu sun yi allah ya sa mu cika da imani muna godiya ga gwamnatin jihar bauchi wadda muka zaɓi zuwa a nan domin irin taimako da gwamnatin bauchi take ma bayan Allah da masifu suka shafa. Mai unguwar ɗan da Amadu shine ya yi jawabi a madadin shugabannin al'umma. A yau muna masu farin ciki a matsayinmu na shugabannin al'umma. Da al'umman da suka samu kansu a cikin wannan kanki na wajen jihohi goma. Godiyar da za mu kare yi na tattaki da kuka yi kuka zo jihar Bauchi saboda kokarin da gwamnan jihar Bauchi yake yi. A kowane lokaci muka samu mutane yan gudun hijira na tabbatar maka yan kai da su kan samu runguma kayin da na'in kuma muna godiya ma shi mana sakatare na sema na jihar bauchi dan da ya tsaya kayin da na'in don cikin dare muka je mu tashe shi mu nuna masa damuwa mu mu nuna masa mutanen da suka zo kuma a cikin daren da ya tashi ya bi mu ya je ya gansu a sama musu masauki a sama musu abin za su ci da guraren da za su kwanta wata yar gudun hijira daga jihar taraba ta yi bayani game da halin da ta sami kanta a sanadiyar rikicin da ya ritsa da su. wajen da muna zaune ne da safe duka gari yara mun mun tashe su kuma ya tashi ya sallah sai muka je gari kawai sai muka ji karar bindiga a yadda muke zaune shi kenan sai muka hau gudu mai gida na an kashe shi. A a ifi. Garin guduwa ne ko? Garin guduwa. da da hankali dan kwanta aka dan bada lokacin fita shi muka ce ku gari mu hawa tun da mu samu natsuwa ni yan mu gona ba komai da muka fita da shi ya ga wayannan kayakin da aka baki nan zaki ko za su taimaka miki a wani za su taimaka ni tun da bani da shi an baka abu kan dole sai taimake su